بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا Waya amufan yi ma Suleiman na fahimta. Insha'Allah ya fi doyi gwarokanin bai asira tunanin bai wuye. Ina babu ne ba za'a iya tsayayin miji ya alamin Muhammadu wa na sallar da ware wa sallar? Imbaza ka tuna gwaggona, kida Ibn ya ce wa jireba, kida da ware wa sallar daga gobe amma can da ba luwa etiyan atuti tuti zago bai nemo ibu da bayanin da ci daga a amma ya gobe ni to ya su maji cewa jilibati wa zagu tsami da ya bai kure shi ci zai nimi da ya bai tace ya bane isra'ila jau a tun yi yau a ci a lura zagu nimi da ya bai kabila ya larabawa na jikina mojin kure shi ci a cigaya. gaya to sai bayani cikin ilimin na jirgin ne a zaujatul ula yi mai kakanca na nabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai na wugayi khadija to yi huwailida na na ishe ba za yi tisha ne khadija عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها لكن ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداهك خديجة نانا عائشة قادر ذاكنا ولا يقبل بعين إيري يقبل له نوفين لا يتينا لخديجة ولا وجدت سجدين نجم فد بين أما دين يقبل في سسا ويتشاني ويريا نانا خديجة Allah ba. gana da adija wasu yi wuya nufe da tudo bi wuya amma kife laye gwani sassa wai boye tona nabi muhammad fe kan yace bolo bolo na sallallahu alaihi wasallam kinki na wadu fe kiuna egbo wadu fe sassa ti ga wuce elobeji elobeji ga hatu ko ba da nabi sallallahu alaihi sallam ga zo nan gi wajen na kanan gi na sa da ceto ga Allah da ya zijo masoyi shi yana na Khadija e yuji ya yi mimu ya mimu ga an wajo ga كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة وذا جدا يجودا وقال خديجة بنا واجن فيك أجل ذا جدا تكيبا يجودا وقال خديجة بنا annabi cajin fe jimbojin zagin mai yawo zuma na mai gaha wani mafi zagin dore ki wuga da hadija bana kan doro hadija kan doro hadija ngai annabi abu ga waga na lamme tuye nan innaha kanat wa kanat wa kana li minha walada rawahu bukhari ga khadija na wa fita ti gwaji kaza wa fe jembo ya ni lokacin da yi fe na ni bona wa aziki wula ya ni lokacin da wani da aziki ala akali na wa imani jibe mi lokacin da wani ji pata di ta jibe mi ga je da be mi nga mi de ba jiwo yi mi de du mi yi mi de gizo Allah akbar nga je daga wa wani yo wo so ga to so yuna yi fi sa da ba yo ga wa wani yo wa ki wala je da be ni e wani ali sallallahu alaihi wasallam ko da bashi lo ce ji daga ba ga buna na khadija le bujin shiga zaɗi na dai gudun wadda za ta cingiya wadda za ta cingiya bai wuce ke ga na na hadida ita da wani kwakwarogi da ba da isiyan al'imam buhari sai a zaujatu saniya yi mi baci ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wuce yawo bai yi na gaye umar abdullahi na na aisha gyan sai duna abubakar da wani سوچو ci bi bayuyu isha mai ge urwa wai ga saku bi bayuyu توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين نانا ديجا واجا أجلين tunna nabi muhammadu la tela lo madina na wake ya gutana na anabi a tela lo madina na kan gara zija jalil na na khadija gole tun maka abuja jalil anabi ya cewa wazi kan gadi ya gu ibn ga ya gu bai guti wula da wazi o kin ya maka bu da ya gu kan ga ba ga ya ne da nabi sallallahu alaihi wasallam ka cuciya lo maka wake ya gutana a cagana na hadija jajalin falabisa sanatai da ƙariba min zarik nabi sallallahu alaihi wasallam shi shi babu ya yi min e ya guba ko ga yi na tsoban da yi min doro zuma jale zibo khadija ba wa a aisha ta wahiya bintu sitti sinin kan gube ji yawai na na aisha na na aisha kan gai giya gutsuwai sun mabana biha wayya bintu tisi sini rawawul buhari mutu biya cayi tsobuwe te yawo zumana na na aisha gun e ya gutsuwani na hadisi buhari ke ga yawo wanda da jina na aisha yawo gbogbo giga mai yi miyan su gitace yi ne wujibu ba ufa ya ufa adagwa zan da cile na na aisha ton giya gusa ai da baba aisha je bo ya nabi sallallahu alaihi wasallam sarai ga sayyidina abubakar waji wallahi to ya giya gusa ai Allah na ga ugwa ga na na aisha ga yi min bacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hacca yin tsobo madina hacca na da madina kanga cica yin tsobo ya ce eba eh, bai ne to bin na ga man shiga ya gin zagi daga goya gutuwa ne ucile shi ka yi to eba eh, yau shi ka ruwa amma ka gin zagi la goya gutuwa ne a wuce alegyaye ya vubu to batayo batayo ibn na na aisha guya gutu na ci gaga wuce alada ngala na bi chai so bukan ga bugo iriya wani wana jaji kan doci egi zage lagma da nan gole ga shari'a da jibe kiyo shari'a da jibiu shari'a da jibiu sai dai zaba ga kara ya biki kai gin da la ko gunya musamman gina rabawa jo suma ajina kasace a sarau wagan na giba larabe giya ko yawa ji mamaki yin na kako na jajiya na ba gwada na a saga gizi na ka kwace da kerbin wale giba larabe giya shi ya kanu shi ma wa ganin sa wa ganin sa wani wani kaji jin yayi ya wani wani wani wani giya kutuwa ne liya wani waga egin na ga lalwa yawo wajen shakka muna shi na ana ce to ga ana ce gumiya yan wala da ba a mai gila ba shi an dai na kirsa shi sarawai su kuji na kaya sai imitaciya na bi sallallahu alaihi wasallam wuga yi sau da ya gina zam'a wugayi in zagi na bezu mai khadija wani ke wuga ga wucewa a aisha ta radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه nana aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam mini boji ubo kan doro no gani e jigu ga zuzana wajuji quran qur'a ga da yi mi mujo zandoro ta cabu na kur aga tiya gani bai son nauyi na wuce ga wa loza bai yau misali wa loza wa eza kaba taka da wuce ezan wa wuce kan ni ko alaman da ci kawo kawai maki wajen ni na kena fata wa alama lacin zai da loza ne wujiji zandoro ne zai galli na yin gaji ya zan zagi wuce gawace ya bayan ni ga tawa da alama ya zana to ga yana nabi sallallahu alaihi wasallam waje wuce kan doro ga lozan da dawa ibadar cho ibadar cho gole wa ga yaban na satati wa su kuta yanna na sarazan su kuta tawo adi da ya labari izaba man soyo amu be gan wa ga yi miwute wuce bi yi min nan su ga man wa bayani ti qur'an jo malan kabiru gombe ga sai lai tan nabi so ku be tutu so ko ba wonge nan za wuce je waya wai gi ga ga e ba un be kanta da jika tu mai wa lolobe yi min ni mube zaba ciwon wunde kuran ne uji na ya uma ga wa kuran ji uma ce ya bai zaba ciwon bogo ke ji kuran wuce ji su soci na ke ga man na da bara ji uji kuran ke shari'a wana uma wuyi mi riga kuran wuce wunde ya bai zaba ci wa kuran jani zaba ci gama kuran uzagi na ce wabba ya ci ya ce kiwo kuramu e bana kurawa ngire zando daga hali a ci wuce filiyo zie zawo zai zawo ga maladauci zan yi jire wallahi tallahi billahi inda sai zai je suna sokon sai ga malagwa ko ba gizi ga de sai min e pagayen nan sosai min gwa kwa ya e elad gana hakiya na shi wani wa fayu bayaniya wanda sahu ba biya sama wani lagos sagijin mai wani wa tufu ngala qur'anu ji gangba ga wala tamilu kullal mail fatadaru akal muallaka he ga zo yi min do ci lugwa min ni jo kal muallaka ke na goba shan fawon mo bi go ga hafi ti wani wani bukata ya wuce ba sai lokaci abi mun ga ci ga kal mutallaka ma nauyi ke wa ga yi ne wa gabe yi nan wato yau ga gabe yi ne da bukata wa ba wai sakatawa wai bazabi waya wuje rayuwa ya yan wuje daga boje wa jikin to je wato fona nga je wona zakan yi ga ke da kaci kata wani gobe ga dai ni zakan yi na ji wuga le guri da dede e ba di uje yi wun zuga zabacin wani annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne zagi na jeji boji wuce na unji wuje foga amma ya ga shi da wani kataba e bodi ula ya ka amfani ba wala hake ya gimu ka kiwai ga gawo ni wala ni wala ọ ibn bagin doro na be jamfa kiyama wuce fe a zalabi gadan yi wuce wana waye jaddan na ken na lugwana wa bebe bagun ni ga gba ken do na musa fake ni lugwana jadalci gadan yi wuce wana gogo ba gizi indo ko gani be adduwe etiki wo azaki adalci ibu be soci wa be ni guba jije polo lowe se ba wuce soci ofe da wange oga na abu zagi wasu kan doci majajin ube wadda da sababa ebe wannan bolo-bolo pata ebe ji ube waya an wani ga sai egbe ji, ulo bayan na tsaye e jiwa alkhairi na wasu ke fe da wange galugwa egbe ba alabawa gobe bojan waje ba wani bojan waga je bibici za wange ya tututa tiyan bolo-bolo ji, jilo bayan zai ji bolo-bolo bebe wuna za fe da wangi zai na wangi hadu fe da bukata za ga wata bojin wa ji. da tsafta wa mini wada e bada wadda mini yana ba gije wa zana tsafta yin zagi zai ga gwaci ta mini wuzu na hankali ba da ba O ga wa ga mini walu gwa wuri endoro waya hankali ala biya zai je labaji da nan ba su ne ba bujin hajo mu'amala hajo luba ba amma fambagan bai buji yi miyo yi ne ji kokari wasu haki wayo ibn su kwa biyo ga ciwo umar sautu ya ce na shi uga ji cikin wayo su koya yi arziki ya dan cikin ga nabi sallallahu alaihi wasallam wajuji kur'a ga da yayi ni wuji ugewa gulo shi na وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن السودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري na annabi sallallahu alaihi wasallam yi min doro yi be eni gan be shinni yi na tomba har bai shi wawo faimin ya ci aga nabi muhammadu gaya yi mai wuce ya daga ta ọgbọ ina ya lewa bu esu ya lewa bu su fashi a ci aga wuce wa gbogbo ba gide ta kula faimi kula foguba ban wallon wato awa awa ka zaɓa ta misali wannan da shi ba na wadda yi guba abuja bo ya loto mina ya loto wale ga foguta ga wafin ko a ni ga ma foi ni ga me afi awa ga awa gutsu pata ino wa awa gutsu pata mi da be wani ka fi mi je ba mu diga lalle mu yi tofa ga lokaci wo ga lokaci wo awa kaza ko foguta wa fi mo ya di fogu ba guba o ga na de zandora jo ga wo jinda ba de ibo na manji ga da na yi mije waza akun eza ya bana can da ne waga ba gida na shi na a ci a gaide kun ba loki ya eza ba ji wufe dubi ya yi an waza wai kila yi miza ko ci je wo madu fe mi ba aziki pata ba je goro abu ade za ba sha alle ba ji ya ina ruda abuja esu lagos so kwa jikin de har waju la sasha ya ga na hali de ne da direba ji da mai gada ji da gitun ji so kusi bai kya ci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fe ninni a shago ga yi mi wujo amma na na aisha efu yawon guba kila wuce guba gana na sauda da ne bazu zube ci yi mitaci ya anabi sallallahu alaihi wasallam na waye fula ya aisha wuje ndo ci luja cha tabtagi bi zalika ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya boye da yato ci ko da waiwana ya gwada lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam jiya wai aisha aisha jimina zai ce ga aisha ya wufa bezu ga faya sauda da na na sauda tufo etan wugwa ruga ya shi ta ni lokaci na nabi fuya e ba wa jajali e bu da ni zai ji ji lafar kolo habasha na emanci uji matati yawo ajin idabi wuya ajin idabi musulunci na waje na ya bogo wa lo da abuwa ziwa da so annabi ci ufaya bo yabo kibo addinin wani wuje tusa Allahu akbar gama na jina na sauda ya gunwa ya sarawi ke ugwa ya wo lokaci na annabi fa Aisha wani mutu to ga lalle wa tufu akuri tuiso ji be wuya umele ga annabi za zadar ciwo wani su da ya bu adalci na waji ga da abu umaji zakan giba ana annabi biya wuya ma umai waga wuya yi mi annabi sallallahu alaihi wasallam ije wato ku biya wucewa ga biya annabi ga efuwe mi mi lugwa mi lugwa mi ya aisha funa ga ga biya ba mi na hada ba aisha biya wuce efuwe kata na na aisha yi aje foguba aje foguba wudi wuje yi miya na biyu ya ishe to ku gala man shiga mun waye salawa gaba la man kawon zagi gaba ya tufo da ne ba e ba da san wa bobia wai sakata wa bia wo made e bo gijo wa go fe duwe wo lo mi e goro we le ga uziri ya wa garo fe du be gishi man shiga le fi da bo go ya baga ga ya amma ne be hakuri je ake ka tani ya Allah ya zabaci mi ebo da mi yayi miwe mun jiga fi da ba ebo da shari'a da jiga yi miwa ga kuku wa mai fu bayi mi dare no ne ga adalci ga zo gadin e ba be yi mi zakan yi ga zo wa ga fi da bakin da shek fauza da fai gana littafin kai ti hukunci yin zagi da wani waga waga haƙƙi ka zai mi ya lugwa ya wani ebo dai mi fai don bai wani ya ci ba bai yi mai wagi wage kendo na na sauda shi na gbogbo ya fi yana na aisha cashi foguba ta ci miji na nabi sallallahu alaihi wasallam ibn wai zakan yi wai zakan yi rabi'a yimiya na na Aisha ce ga igance na ladisin na benin gawa ra'atin ta imra'atin a ba'adi na na sauda nan gaba yi miya kakanca na nabi sallallahu alaihi wasallam jiyawo zuman wani zuma ya mebu zibe tumiyo sauda e gami sun aishe wugwa gan beke sauda bogo sauda wato ezal barka kuyo aya ce ti shani mu ti bujin nan wuje ti sulwa gan be tuji so kwena gaba na yawa gan zagi karai ga tufu waga be kiya sai be zakan gizi be be zakan yi ba waje wannan ga wala yando ce na tadi uyi baba na be tsu na wayo bona waye le ga zakan yi na gaba gobe wi a kuri ji yando da ba wasu sanu bawa ni lokaci yau a hakuri ji hmm. ha shi da saki yayi ma wani waji wula e banga shi ke bata yi min na ya wa gabe gi je ma ke da so guda wuje waza yi ya o fana yi mi guba ta ci ga mutu ke yi ma muna ga zagin no ci sharri be bai teki wo etitsuro na jituna are ba biwiya e ba biwiya e su don ne akpa jitu chaji wala eba be yi wuna maza ebe poya wana nzagi wuce gada feniciya ba gi wuce wadda ga je zaura ni zo le guzo musamman waga tufu hali wato na izini ni ba na azaya wapa azaya wafa zagi ga tufu wani gara zakan gizi to zakan gi wato guki ma lura dai ba rufu biyo gwako da ji baci ko ta ci gasa bogo ilala bari shi labe sauki ndo da ba efofi ayi pata ya jeba da tutoci annabi ga gwakwai jele ya shita da ya duwa ni ga wannan da zagu yara ta ilo shita na kiwai waza biyu gabe ke ya sai da ne bawa yan doda bawa egi oso da mizaje kan do ci amma ban do ci cile egi o wa de boye yu ga egi zaje na wai fedu na kila o ci da sun fi ba wuja guja da ci gana egi zaje o be giwa ya wa du fe mafi wai a sato suna bin macin da ya baga ya waya na a kuriji ga ya baya giwa wa ya jada wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas alamari ya ta ga sun gwada waje mugo rayuwa wa ne da ji a kuriga mai cibe o ga hakuri jo ga zage dabo amma sa doro ga wa sabin je babu hakuri da eto cibo u ga ji wala ga ji wala mugo je mai ya ci ta ci tarbiya su ko bujin wange sai mi ni ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wujewa babu bayani a gikini na wani ugai ummu salama annabi dai mai yi ga ummu salama waje ummu salma salma so wuyi sun mai na abubakar salma yi mai na amza na yin dagiya annabi ne yi ga salma annabi ke je wujin zage salma amma na yi ummu salamata zai salamato egi bagi ya ummu salama nga juye ba kya ga ummu ibrahim na bogo salamato so ji sunna ya a a nau sayin e juye ba egiya salama e zaba giyo salamatu ne zaba giyo cigiyar abu salama ejin da ya gaba bayan salamatu na ci na ya salamatu amma ke yi ainihin sunan zagin na waga hindu hindu a shage yi wa ya giya abu umayya ga yi baban ainihin kinu da wa de za ga mama Aisha amma ai ni mama Aisha na so de ai ne sunna ne yuna ujo Khadija yo ko Fatima a ce juye ba juga mama Aisha a ga juye ga mama ya salamatu salamatu bai sunna ya iza bagi egi da wani ya gila ya ne san salma ga yi aini sunnan zagin Ebenin galamma ta zawaja umma salama a kama indaha salasan lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam ufa ummu salama ya wana foguta ci a guji da bubo wa kal innahu laysa bika alayya ala ahliki awadun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ganbe ummu salama ya nufe foguta da bubo na wato ganin gayi kai da shari'a lilbikri sab'un wa lisayib salatun wa gagiyan su jijiyawo o madai mi shi bulani foguta annabi ga waji na bugo wayi yawo paciyo ato wayen su giyo foguta ba wayi yawo paciyo foguta bugo umma fa? ummu salama yawo fa zuma da bu jajiri ne ga abu salama da annabi dai ji foguta da bugo annabi fe gabi wi ga akiye wofa inda wulai sadiki ala ahaliki awanu e gbandoro be wulakanci be zuefi ade na wale gwatambo na akiye wa miga yawa layo ne guci ne a taki wandoro ya fiya gbogbo gaji damuwa ma wai ciwe ma wai ciwe ma e duniya adalci a ci a gaba ya fi bewa Allah akbar. ebe na ga otu gana anabi bufo guta ka tubo anabi tiya a chatawa fi dikata imine na jike na iti dikata ga nzagi n'agwa gwasu anabi muhammadu ya wo ba wa lo sallallahu alaihi wasallam ebe na ga wani anabi luyi wajina anabi ji sallama zuwa na uzo ko zuwa na ci jawo sallama etiyan wo zagi na aga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na goga nabi bi wannan wani ta taya nabi ya wata yi sokoki labarin a nabi gan dabi e e na mai wawai e bana ya ban zagi na suna wani ya ba sarau ya rufe da ya gama bayirin na da ya boyiri ya e boye na daga da ya bobe wa shi na a cibin la addu'a yi buga gwasun addu'a wuce wade zai gega bauna so ci ba buri wuce a dai ba gina lagun ba bai muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam guda ya ce ga lamar jiga kan do rogar da mace ne alkhairin do cha ce ma ba su duwa wuce ga yi ma ga yi allahumma akhlufni fi musibati wa jurni khaira minha so ko giki ne ya mi gogwa ya mi gigu ya mi ni ya na demina tan rabe na gego na yan la ya tin mace le na demina wade ga so su endoro na ga cewa gbana wade na gona yi mi oloyin waje wuce afelo wade na gego na ikwa e zikin do ciyo makanta olo iwa e ji cito gura yo akwa sun aduwa ne mba cile ndoro ya e gbe ndoro ga wa wani aduwa mu ciku yo na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ngan zagin na lagwa so uci biya de bana gaba pata ngai sallallahu alaihi wasallam biya wucin zagin na da baya nabi sallallahu alaihi wasallam ba wucin ga nabi ya dena yi bawa gwani na amma kelo kiji da ba me dai na wai na bai ga wawa mi nan mai wawai amma uzuri mi guta ya farko mini wa mi laye gban sarawai mi laye gban sarawai ba ci mi dai gizi na mi akugin na jilo e kun gizi dana ne ba mi lugwa ya mina wọn wọ́n tí wọ́n gan ẹkùn gíjì wọ́n á jù kan lánàá tí àwọn pàbí ń zàgí mo dé àwọn gòó dé gíjì áà káàsà ó tẹ́lẹ̀ ìjà bí payọ́ ọ̀tọ́ tún náà ó tẹ́lẹ̀ ìjà bí payọ́ suna? yawan so ije kungi wa kan doro bugu ya ga sun gwanza gigu ibe gidi ta ha uzuri mi ta ci mi ha tufo mi zakan giba annabi sallallahu alaihi wasallam fai yi wuce ni ni nga ya na waga ma wacce ne ben yi na mi ba duwa ya wasu kuji a ga yi mi gbala musamman wuyi na waga ya gbala wasu la ya gba a hakuri ji mace ne na kata ta gwada ga wulu ga wulu ma wani ba sauki wa mawajin wazi wa mafi wai na ya gi waje ga tufi da yambo a dai zawa na wa mafi na ya gina mabiyoyi na zan ga ci gawa ya wuyi mina shi muna ga wuce da na ya gi wufi lememanci ya tufu na je an kali wuce jin wazi jin wazi ya kanci wa kawai zai ji ke ji musulmi ji na zija bai jayawo wani an gauce gani ganin ji faruwa kin yi malaysia har tukwa ba na kafiri dai dai uzagi musulmi ji yawo kin yi malaysia wani ibu na yi nini ni sai zabe yau a ga kafi o jimi guba na doka da bu na ji wa ga shabe zo ga lalle wala kagwe yi mi guba wani a te ga lalle wala kagwe yi mi guba wani to wula ya zaga wule gin zage musulmi ki yi malaysia zai ba kafiri wani ba gi musulmi idai bicha. sai aga ibe kagwe kan ga hukuma jin da ya mai kiyan bai mai guba ya <coughs> bai wuce da an kale ya muhimmanci ya ya waje yawo ibi ne yanayi asali wasu ƙur'ano na ikiyan guba fanki hut mata ba lakum minan nisahi masana ya ugu bai wa ga musulmi chabe darura sai laza chabe ki wa bai niyo kendo na shehu bin bazu gana imi guba dai wa ga chabe ngai ce ti ga gijo egiye musulmi di kwata mi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam boko ga ji damuwa ga giwo ji ya lana wuya alamarin ta ce wa ga wa tufo mitso muhammad rasulullahi da zakan yi ba sallallahu alaihi wasallam a ci fayawo gada abu bai wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ce gangan bayan zagin ne gani ga haki wata zuwa na wajen fokuta da biwaina na ta wai amma in sabba a tulaki wa wai fokuta na mi leda na mi gula je fokuta ba ya ka fokuta ba wa in tulaki sabba sabbatu tulini sai amma ce wọ́n butu aba méjì kata ọ̀bọ̀ ṣe fogutu àbà fẹ́ yìí mímì náà na pátá náà gada fo butu aba fe kata àbọ̀. rawahu muslim hadisi na imam muslim gobe to gada sharin ya sai muslim Nga yi sharin na al'imamu nawawi jina wafi ga muji sharai ya sai muslim da ne sharai na jigoye kenan wuji bayani kedi hadisi na ji tazuna kpata yawuwa ke dai zandoro na gaya wayan su gijina fagutuwa ba wa fi ka tubu wa da yi mishi shi bole ya nuna daga sanwa da ji fagutuwa ba na kada na jike na ba a'a efo dai na wa lashi shi fue ni ni yo fo guba guba yo gawa ci gaba da yo amma wa ya wo faci yo faguta a ci gawa ji ka tubu wa bai ga wala wo biyo ya wani wacce wula da fagutuwa ba iri yin su gi to yi mi na wadda ke guba gutana guni na misali za guni a yau sai waga da fokuta a majibi a sai ken da wani a biyu na amma wani fokuta kawai yi wafiyo to wa da sai fokuta ne ba yanzu zai jibo zai ji na ba fenin ni na wahala cici na ta wa sai wa cike mashan wa sai wa cike mashan ngamala annabi na nabi Umu salama ya gami lamun je fokuta ba na wagwa su ne wogani gala ya kata wani ma ne ga uje ba da da ga kata yi mina jike na amma wai foguta na ya maji ba bai wasu e wani yi mi a na bidiyo yi mi gutu wani ya ga a ba to ba ya kafi amma bai bube na mai yawa wani na lomina na ya ga lokaci ga hati ya ga nan ga fe lo wa daji foguta gyani ma to ke ga e wasu ya sabi ba gi lokaci na ibe gai wuwa bu ebe ba wada Kin waya ma ji guguwa kya wadda aga ya bala wadda jaraba da na wadda a patin daga kirga ar zan da tafe da yayi ni ke yi muza waga jaraba ne wuye ba ba gi a patin daga wanya boye wa gudiyo hakkin na gama shari'a ga wace wayawo ngai amfani yawo amfani yawo ga da wani bogo ya wani ji faruwa gada ba gindo ci ofe da ni mi uza ndi ya ba gida na jaraba gaga wani luza kwa kan doro pata ga wasu jika kirkiya to ziwa wabe yau waye ci da dawa guda da ya ci gara wani su kwaji halalli yuna e wani rashin hakki tuwan na gaila zagin da ci da da ya ci e ba da sauwa mai da alaka bai ba ya kaji sau ɗaya shi musamman wani na je gaggata ci ba gijo tun ba zuko ji kwata gube a yi wani ya gube ba gijo kaka yi a je na je wuna a je na musu a ta shawa ya wani ne na laici na alagbane wani an zagi shi shi wadda sun ba wani bugu jama'a musulmi shi hadisiyan ummu salama bayani da wani tiyan etobo a jisi guta ugabe tiwu fata ima muslim gobe na dai wuba ga annabi sallallahu alaihi wasallam wujiyawo annabi ma fe da bubu annabi masajibi wani na wago ga mai tsaki wa gaji damuwa ba mai tsaki wai amma kawalawa gami ya bawa ya, na annabi kpati ya kata ubu na fa'ara da an ya kuruja aha zabbi sau bihi mugagin nagwasu annabi wo sallallahu alaihi wasallam annabi ga wuji ga damuwa wagai wa ga mi bewe da bewo fu amma da mi guwa mini fu jo ya zai kenan. e bana yana ikaida sharia na lil bikri sabon wa lil sayyib salasun en tsugi foguto ba gaja da tawo ya wo facima foguta a caga gaja da tawo hadisin na yan imam muslimu yau ke ga yawo sahaki gin zagi sake gin zagi gị ya ba umocin na gari gurgudu ya katụ ya yi nan yi miya na bi sallallahu alaihi wasallam su ku bi ya duya so cu bi ya duya ya shiga yin na ya musulmi ba ta zace wace jayo zace jayo so bi yi to na ya baya tannaji nan su kowa ya tannaji jin amfani ya ya nabi muhammadu katun musulmi ba ta katun ya na. nga la mon ko ya dini di parte tan na labe e bo zandoru la ka tu wallahi o tuye bo na na nabi muhammadu jilo ya yi mi o jinna wa de mi kiri ki ki ti to alkhaira no na nabi muhammadu fe ki na na khadija na bo bojin do cina je ankali je na shari'a wana uji keya a ah, uji guguta ba ta ka tu rayuwa na jiyo kin da nabi muhammadu fedu bai ya yuji na gada wani su ko ya yi arzikiya ya saya nabi muhammadu ya ba al'amari kwata ya gwada mu ga tsocin ji foro gai saya galo ga ya galla kadika da lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wuga gai saya akida yulu fekin da nuhuna bojin yulu fekin da nuta tuwana ibada yulu fekin kendo na nabi muhammadu jimuna sallallahu alaihi wasallam na gai layi wa ga musulmi a to to fiyo ga wa sauye wa ga so ko to fiyo yo wa ga ga wa chonyo ki uji kaza jina ki uji sallah jina ki u fiya do fe no ki u fe do fe be mi uji na ki u fe do fe be yi uji na so ko yayi azike wala sun bajin naji wa ila da ta ce uji gurojo e ko shetan kwata so ko ga yi biwi atu di di kwata lafiya gusayi atu guru kwata lafiya na safina سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام